zinatul hayati duniya kawar rayuwa ce ta kusa kawai liman lam ya bihi ma wa ga wanda bai niyya samu uh, abin nan yarda Allah da su ba in ka samu yaya don ka su yi aikin kware ka shiryar da su wannan zan na lahira kun gane ko amma wanda yake don yayi alfahari da su abin nan wato kawa ne kawai na rayuwar duniya fa ya tajammalu bihi ma fiha fa yuhil kali shi kawa da su ba kana su su halaka wa ma man kasa da bihi mal akhirah wanda ya niyyar lahira da su wal lillahi kuma ya aiki don Allah to fa hadha fi qawli wannan shine yace wal baqiyatu salihatu ayyuka waɗanda yake masu wanzuwa na kwarai ayyuka na kwarai ay a'malul khair ayyuka khairat ayyukan alhirai allati tabqa waɗanda yake la'a thamaratuha abadan wanda yake ƴaƴan itacen za su dawwama har abada abadan abad har abada wa yandarju fiha ma fusira bihi min as-salawati al-khams kuma duk abin da an ka fassara da aiki na kwarai wato ya shiga ciki na salloli biyar wa amal hajji da ayyukan hajji wa siyamu ramadan azumin ramadan wa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wannan tasbihi da ake yi duk ya shiga ciki wa sa'ir amal duk kuma ayyukan saura ayyuka na aikin addini wal kalami tabi aka nan magana wadda kai mai kyawu tsakaninka da Allah ko tsakaninka da mutane duk ya shiga nan to yace wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sun fi wato wajen ubangijin ka sababun galada wa khairun amala kuma su sun kahi zama alheri amalan ga guri ai ma ya mulu hul insana bin mutum ke gudiwa da juhu inda Allah ta'ala ku ba har yanzu inda duk an ka inda duk mun ka ta wurin aikin nan wurin karatu sai an ce tarda wani mun roƙa masa abin sauran ayyuka waɗanda yake na duniya duk sun tafi albaqiyatu salihat wato duk aikin da kai na kware ba ai bai bai karewa amma mugun aiki ko ƴaƴanka ba su ata da shi in an to ana magana zai kace gashi yana zagin mu ko ba haka ba amin eh to karin bayani nake so a yi nan wurin da wane a kodin da tun farko ma ne bayani cewa yawancin malamai da suka sarta wannan sura sura da kawo eh nake so amma ne ya ƙara bayani kan wannan duk aikin da ka yi na alkhairi yana cikin baƙiyatus salihat ka gane inda duk an ka ganshi za a ambace ka za a ce wane yi shi ‘ya'yanka za su yi murna mutanenka za su yi murna amma in kayan mugu ya ambace shi wanda duk ya ambata su da shi gata yana zagin mu ba a koson a ambace shi ka gane eh na filoli duk sun shiga bayan fatiha a ah, wannan ba abin nan wannan sallar tasbihi ba eh, an ce wa hadisi na maudu'un ne ba na gaskiya ba ne su bayyana ta'ala sannan Allah ya bayyana fi ma himayati ayat da attafe Allah ya bayyana ana amalul hayatin duniya la qarara laha ayyukan da kai na duniya duka wanda yake don duniya ɗai, to ba su da tabbata wala sabata ba su da tabbata wa hiya mulmuhilla wacewa suke kamar bayi su ba wasa yuhasabu ala kuma za a wa mutum hisabi bayan ya bar su nan duniya fa kala yace wa yawma nusayyiru wa yawma nusayyiru al-jibala wa tara al-arda barizatan wa hasharnahum falam nu'adir min ka ambata yau manu sayu jibal ranar da muke sa duwatsu suna tafiya ai na zahabu biha mu tafi da su an gwashil alli mu dora dauke su daga fuskar kasa wa tasiru an mumbasa sai su dan kan abin nan kura wanda an kawace duwatsu manya manyan nan da kuke gani wata lallaba da tangaga kasa wanda bayyane laisa alaiha shay'un duk gine-ginen da an kai da duwatsun da akwai babu min jabalin babu dutse wala gairu babu waninsa wa sharnahu sunan kuma mutane mu tayar da su su mu'minai da kafirai falam lugadir minhum ahada ban bar kowa ba daga cikin su kowa ba mu bari cikin kabri sai mun hito da shi wa uridu ala rabbika safa wa uridu ala rabbika safa لقد جئتمونا كما خلقناكم أول بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا to wa uridu ala rabbika su mutane ba a gidda su daga kabruka maza musulmi da wanda ba musulmi ba a gitta su ga ubangijin kasafan su zan sahu guda ai mustafina suna masu sahu kullu ummatin safu kowace al'umma safu wayu yuqalu da sanna a ce musu laqad ji'tumuna kama khalaqana to kun zo muna kamar yadda muka halitta ku awwal maratun farko kowa ya taho tsirara kurada kowane shi dai ba ba ya tare da da ya tare da wani dan uwa hufatan kowa ko takalma babu gurlan ba ko kaciya kowa da abin nan kaciya shi gaba gare shi bai ko kunya fala mala wala banun babu dukiya ba yaya kun gane wa yuqalu lil munkir al batan na a ga wanda ke musun tashin kiyama a ce masa bal za'amtum allan naj'al lakum maw'ida ai da ba wannan ba dai da kun riya da lokacin da kuke cikin duniya wato kun riya allan naj'al lakum maw'ida ba za mu sanya muku wani wa'adi na tashin kiyama ba to gashi mun sa mu tayar da ku ni kun kace ba mu da ba ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا bayan an gama zargi wa wudi alkitabu sai a aje littafi ko wani a bashi nashi littafi abin da ya aikata kitabu kullum mri'in a hannun kowane mutum wani fi yaminihi in ya zanna kwarai ne cikin muminai wa fi shimalihi min kafirin ko a zai azamai littafin saka hannunsa na hagu in ya zan cikin kafirai yake fataral mujrimina sai kai mai karatu ko kai mai dibi mai saurare sai ka ga kafirai mushriki da suna masu jin tsoro ko wani ya hirgita bai ko son ga littafin sabi ma fi ga abinda a cikin saboda abinda a cikin wannan littafi waya kulu na inda mu'ayyanatihim ma fi wato su ce lokacin da sun ga abinda a cikin wannan littafi mina sayyati na muyagun aikin da sun ka aikata zai ce ya wailatuna ya kai tom wato halakan mu ke zo wa huwa masdarun la fi'ila lahu min lafzihi wani da'uha ala tashbi ko ala bi shasin wato sun ce ya ya halaka mu kamar sun dauka halaka mutunci ya talubu ikibalau yana neman wato halakar zo lokacin lokacin ki ya zo ka annahu kila ya halaka na ya halaka mu ikbil ka zo wa hadha ka wannan shine lokacin ka wa fihi taqari'u lahum ga wannan kuma akwai wato an zarge su zargi wanda kai iyaka wa isharatun ila annahu la sahiba lahum ghayrul halaki kuma wato wannan akwai ishara gare su na cewa ba su da wani aboki in ba halaka ba wa kuma sun ka neme shi li Allah ya rauma kun fi don kada su ga abin a ciki sun ka ce sun sun ka ce ma da hadal kitabi mi ya wannan littafi ai bi qad illami an hadha ko ma li hadal kitabi kun ga nan wajen rubutu ma li hada ba ya kamata a gama lamu da hada ba amma an ka raba su wato haka an ka ruwaito ba ka iya hada su duk qur'ani yadda yake haka za ka bar shi kun gane ko yana yiwa wani ya ce ma li hadal kitabu mi dibi wannan littafi abin mamakin da a ciki me ya same shi hayayi yayi abin da dibi abin da ciki bishi daga waliya ne la yugadiru me ya sami wannan littafi la yugadiru sagiratan bai barin abin da karami wala kabiratan ko babban zunubi ko karamin zunubi da karami babba da duka ya ambata illa a ahsaha bai bar kowane ba face ya lisa fa kudu abin da an kai adda hawa azbata ya kidan ya ya tabbatar da su ta'ajjabu minhu fi dalika sun dora mamaki ga wannan abin Allah tsare mu daga wannan mamaki wa wajadu ma amilu hadiran sun ka samu abin da sun ka aikata duka haliran gashi gaba gare su musu batan tabbatacce fi kutubi cikin littafan su wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijin ka bai zalunta kowa ba a ƙara musu alhali ba su yi ba bi ziyarar sayyatin da ƙarin mugun aiki au na ƙasa tawabin ko ko ragewar lada ai la yu'aqibu la bi ghairi jurmin Allah bai azaba ba da laifi ba wala yanqusu min thawabi mu'minin kuma ladan mu'mini ba a rage masa komi kun gane to ci gaba وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ثم إن كل عمل ligari la kowane aiki dai in ba don Allah ba fa huwa lil hayati dunya shine rayuwa ta kusa kama ta kaddama kamar yadda ya gabata ko ko rayuwar duniya kun gane dan an ce ta kusa wani bai ganewa kuma <laughs> wa kullu man amala kullu man amila duk wanda aikata aikin duniya kawai fa inna mattaba shaytan shaytan dai ya bi fi dalika wannan aiki ma anna shaytana adu bani adam alhali ya bi shaidan wanda yake makiyin makiyin yan uwan makiyinsa makiyin yan uwansa fala ya'khudhu ila khairin ba yadda ake yi shaidan ya kama mutum ya tafi da shi zuwa ga alkhairi kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa idh qulna lil mala'ikati ka ambata lokacin da mun ka ce wa mala'iku usjudu li adama ku yi sujuda ga adam bi amrin minna wata umarni na Allah Allah ya umarni mala'iku su yi sujuda ga adam alhali a wannan lokaci shaidan na cikinsu. wanda ake ce ma iblis kakansu Wasajadu duk mala'iku sun kai sujuda illa iblisa sai iblis kana min aljin ba cikin mala'iku yake ba ga halitta wato cikin aljannu yake istisna umun qad'un wato bai hada komi da su ba kun gane kamar ka ce qamal qaumu illa himaran mutane sun tashi sai jaki jaki ya hada wani abu da mutane daban-daban suke wa iblisu huwa abul jinn shi iblisu shi ya haifi aljannu falahu zuriyatun yana da zuriya zikiran ma'ahu ba'du an ambaci wannan zuriya tare da shi ga sunan Wani mala'ika tu su ko mala'iku la zuriyatu lan ko wani mala'iki bai haihuwa wala ya asuna Allah su mala'iku ba su saba ma Allah ma amarhum abinda um-, Allah umarce su za su yi fa fasaq an amrabi amma shi shedan da an kace mala'iku sun su yi sujuda suka yi sujuda shi kenan sai shi ya karkace domin fasaka ya karkace daga hanya daga umarnin ubangiji ya ki ai kharaja an ta'ati ya ta daga ta'a ubangiji bai tarki sujudi ya ki yin sujuda fa ya ki girmama ku kun jiya afa tattakhizuna hu zuriyata wa awliya za ku rike shi da shi da ƴaƴansa zuriya shi awliya su amma soyanku su ne waliyanku kun ayatu unan ku yi musu ta'a ku barni wa hum lakum adun alhali su duka kaman maki guda suke duk sun hada karhin su eh? ku bai yadda sun kai su Ka komo ga shaidan tir ya zan tir ya zan musanya tir da wannan musanya daga ina eh? daga unguwar unguwar sanusi to kana lafiya to ma sunan ka samuel an babanka ya eh, bakwai ya musulunta ko yin da saura ta kai musulunta yanzu wato abinda an musulunci mutum shi yarda submitting to the laws of Allah eh, submitting to the laws of Allah if you uh, Islam um, um, means submit submit submission to the laws of Allah if you kana jin Hausa kadan-kadan. Eh, eh, if you, uh, if you uh, combat Islam means it, you submit to the laws of Allah. Whatever you want to do, you do it according to the teaching of Islam of Allah. Uh, therefore, you are um, you are pre um, alive, somebody alive. Uh, you do you do away with it. Whatever you want to do, you do it according to the teaching of Islam. That is, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no deity worthy of worshiping except Allah. <laughs> And Muhammad is the messenger of Allah who brought laws and regulations which we are to follow in our, uh, in, uh, in our life whether it is service to Allah or your private work or, your private uh, life. Uh, do you accept this? To so say La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now you are Muslim. Uh, whatever happens on other Muslims happens on you and vice versa. What is your name? What name you do you like? Abdul Salih Salih. Or Abdul Salam. Salihu. Salih. Salih. Salih. Uh, Saleh. Your name is Saleh. Alhamdulillah, you go and take a bath. And then eat until after to will make you get out uh, of your government college. You can continue. But uh, uh, they will help you to get a, a sleeping place if uh, your parents do not agree for you to, to remain with them. But it will be better for you to go and direct them. Perhaps they may, it will be, you can samuwal hmm? ina ne bisa lizalimi na badala tir wato abin nan aikin shaidan mutum ya musanya aikin Allah shi gane ko shi ne abin nan bi da rike wa zuriyatu ya rike zuriyar iblis fi da'atihim badala ko badal wato abin nan wa ta'atullahi alladhi eh, khalaqahum badala ta'atullahi allazi khalaqahum wato maimakon shi bi Allah wanda ya halitta su wa fadala abakum sannan ya fihi ta ubanku eh fi fi zuriyatihi fi fi ita'atihim badala ta'atillahi babu wannan wawu eh badala ta'atillahi السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا magana ba ta kare ba kenan magana ba ta kare ba ka gane da ka cewa abin nan wa ta'atul lahi alladhi khalaqakum faddala abakum adam ala al-mala'ika magana ba ta cika ba a yace wa wato menene badal shine iblis wa zurriya badal ta'atul lahi alladhi khalaqakum wa faddala abakum adama alal mala'ika to ci gaba qala ta ma a ashatum khalq to asadul ard su abin iblis da shi da zuriyar shi ban shaidar da su yadda ni halitta sammai da ƙasa ba ko ba su abin nan ban ce su ko zo su gani ba wala halka an kusa ashe ba halin wato lokacin da nake halitta wani ban ce wani sauran su zo su gani ba wato abin da ya shafe su ma ba su sani ba wa ma kuntum mutakhidhal mudillina adada kuma Allah ya ce ban zan mai gare ni ba duk mai badda wani adam wada ban ku an ka kibin abin da Allah ya ce game da shi sannan ku komo abin nan kuna bin sa kuna kuna kuna bin wanda ya muku wannan akwai wata mai yawa kuma wanda ya فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا kuma ka iya wanda kun kariya na cewa ina li yashfa'u lakum don su yi ceto gare ku bi miku domin kun riya ko ce in an bi su za su cece ku fada ahun sun ka kire su kowa kire shehin sa falam yasajibu lahum basu karba musu ba ay lam yujibuhum bas karba musu sannan bauta ma ya tsakanin wa bika qalam nu abbas ay ja'alna bainal mu'minina wa bainal kuffari hajizan shamaki kila bainal awsani wa abadata ko kuma tsakanin gumaka da abin nan mun ka bambanta ko bikum wato abin da fata ga mimu خلق السماوات والأرض. أه؟ a'a ma a shatun halka samawati wal arli nan halka al arli da ne da an ce ma a shatun sai an ka ce ma a shatun halka samawati wa ma a shatun halka al ardi to ci gaba wara'ul azaba wal maru tarewa ta bayan haka nan su kasa sa eh, abin da ya raba tsakaninsu ko ko tsakaninsu da musulmi wani mujrimuna na rasu ba sun ka tabbata cewa fi ha gam yajid wa ba da ma bayyana to wala kasarna fi hadha alquran lin وكان الإنسان أكثر شيء jadala to wa ba da ma bayyana anna man ya'mal li ghairi Allah bayan ya bayyana cewa duk wanda ke aiki ba don Allah ba inna ma ya abudu shaytana wa an aduwahu Wana bauta ma makiyinsa a shaytan duk wanda ke yi ba don Allah ba to ya komo yana bauta a shaytan to bayan ya yi wannan bayyana sababa adawati shaytani li libani adam ko ya bayyana sababin wato abin nan kiyayyar da shaidan da adam wasa khafatu man yashriku eh, billahi shay'an fi ibadati kuma ya nuna wautar eh, ƴaƴan adam waɗanda ke bauta ma wanda ke shirki da ubangiji waje za a zalika yawmal qiyamah sakamakon wannan ranar kiyama duk bayan wannan aqaba ala inadil kufari yayi taqibi bisa ga tsaurin kan kafirai wasu murarihim ala da dogi wasu kafirci ba da qiyamil hujaj alaihim bayan an tsaye da hujjoji na cewa abubuwan nan ba su da kyawu gare su fa yace wala qasarramna lalle mun bayyana daki daki ay bayyana wa fihi min al musanati badi'iyya raddul ajaz ila sadar wala qasarramna shi yace masrifa sarrafna wannan shi yake ce maradul ajiz eh, an yi amfani da labzi biyu wala qasaram na fi hadal mun bayyana cikin wannan qur'ani linnasi mun bayyana mu mutane min kulli masalin ko wani misali ai min jinsu kulli masalin liyattaizu ko wani irin misali mun yi musu don su asu da shi wa kana al insanu akthara shay'in jadala amma mutun yahi kowa yawan abin jayayya ya yi kowa yawan abin nan eh, jayayya ai ku mata fil batil domin abin nan galibi wata mai girman ka duk yadda ya san karya yake bai yarda da ka da shi wa huwa tamyizun manqulun min ismi kana akatharu shay'in jadala eh, ai ma'ana wa kana jadalul insani akathara shay'in wato jayayya mutun tahi komi wato fi ga cikin mutum in ka ɗauko halayen mutunka, abin da to jayayya shiga ƙarya wadda yake son ya tabbatar ta hi komi wa ma mana nasa wa ma mana nasa an yuminu iz ja'ahum al-huda wa illa an أو يأتيهم العذاب قبلا to wa ma mana annasu an yuminu ba abin da ke hana mutane kafirai su yi imani in ja aku ja'akumul huda lokacin da shirya ta zo musu qur'ani ya zo musu gashi bayyane to ba abin da ya hana su yarda wa ya saka fi rabon kun ba abin da ya hana su nemi gafara ga ubangi al'ada na farko ta kowane zamani kun gane ko hmm. ah, ai abin nan Eh, eh, eh, na fihim sunnan mu gare su shine halakawa wanda ka kaddara musu au ya ta yahmul azabu kubula ko ko azaba ta zo musu wato abin nan ta huskance su kubula wato ta huskance su jam'u qabilin ay anwa nau'i nau'i wa qura bi kasar qibala wato kenan ta huskanta muqabala wa iyana wa huwa al-qatl yawm badar shine kashewa ranar badar ko kuma ga kowane abin nan wa huwa ala hadha wannan cewa za a kashe su nan gaba ba da labari ne ga gaibi kun وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين الذين الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق to wa ma nursul mursalin kun ba mu aikowa illa mu ba wa mun kahirci wa yujadil ladina kafaru am alhali wato ba mu aiko mun ce su su zan sarakuna akan ku ba faɗa muku hanya kwarai da mu da mugunya hanya amma waɗanda suka ƙiyar da kafin rai sai su dora jayayya birba da ƙarya bi kaulihim aba atallahu basharan rasula Allah zai aiko mutun shi zai shine manzo wani su jaddalihim alhaqa don su bata gaskiya wato su bata kenan qur'ani wattakhadhu ayati suka riki ayoyi na ma unziru da abin da an kai musu gargadi da shi minan nari sun ka dauke shi huzuwan abin izgili suriya wato kenan maimakon su bari sai su yi kokarin su karkatar da hankalin wawaye وما ci gaba أنا من ذكر بآيات ربه فأعرض عن هداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وهم إلى الهدي يهتدوا إذا تو وما أظلم an yi jinsa an yi mai wa'azi da ayoyin ubangijin sa fara da na sai kawai da kai da yake saurare wane ne fi wani siya ma kaddamar ya dahu ya manta abin da idan hannuwa suka gabatar ai ma amila mai kura abin da aikata na kahirci wani ma'asi wato bai damu da shi ba ya karkatar da kansa yake mun sai ba za su iya gane gaskiyar ba ai min an yabka hurun alqur'ana an sa ruhi ga zukatansu don ba su iya fahimtar qur'ani fala yabhamuna ba su fahimta shi wa fi adanihim wa qalamun ka sanya wani nauyi ga kunnuwansu fala yasma'unahu ba za su saura su ko or oh, you don't speak Hausa from where have you come from Bendel uh, why uh, people from Bendel are only combatants to Islam not ibos and other eh to Allah ya kawo su uh, if you convert Islam means you are going to leave uh, eh, your uh, eh, previous um, um, uh, customary life to what Allah says. Whatever you want to do, you do it according to the teaching of Islam. You understand? Uh, that is the meaning of La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no deity worthy of worshipping except Allah. And Muhammad is the messenger of Allah who brought laws and regulations from Allah so that we can follow and uh, be guided. You understand? And we accept. Say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wa Now you are uh, these, uh, Muhammad is the messenger of Allah who brought all these rules and the regulations in the book. And Jesus was uh, also a prophet and a messenger of Allah, uh, but he was not a son of Allah. Uh, and uh, all the all the messengers of Allah, one after another, if you come during the time of one of them, and then afterwards one, uh, some, one of them uh, comes afterwards, you have to follow him. That's why Jesus said to, uh, to Jews, uh, one who is not reborn cannot uh, enter the kingdom of God. And also he said uh, to his disciples, I'm telling you things now, but keep to what I have, tell, I told you until Comforter comes. When he comes, I'll tell you now from Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. You understand? Uh, so um, every good uh, uh, Christian uh, must convert to Islam. Otherwise, he is not a good Christian. Uh, may Allah help us together. Uh, what is your name? Eh? Uh, before that, eh? Agenosan Tata. And now you want Abu Bakr. That's uh, Eh? Otter. Of the nation's otter. And now Abu Bakr. Alhamdulillah. Uh, then you are Muslim. Whatever happens on other Muslims happens on you and vice versa. Uh, whatever you want to do, you have to learn about it. Uh, this a uh, um, book for you to start learning, given to you by Japan. Uh, -huh. Sorry, uh, there is no, there are no glass for you. To ina za za mu tashi. Na hagu. Wa ma a ko وربك ومع ذلك إيه. وربك غفور وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوه ila to ko da yake wato ana gaugauta ma kafirai azaba abin kuma an yi musu wani wa'adi wanda yake ba za su canza da gare shi ba lan yajidu min duni ila wa ma'a zalika wa tilkal qura waɗannan garuruwa ga waɗannan garuruwa na kafirai da sun kai kamar garuruwan adawa da samudawa rihima kuna kamar an ce ku dibo su a halaka na mun halaka su to wa rabbukal ghafuru dhur rahma ka shine mai gafara wanda yake wato ke ko da yake an sa ruhi ga zukatansu da komi duk da haka in sun tuba za a karbi tuba su ubangijin ubangijinka shine mai gafara rahama rahma mabucin rahama law yu'akhidhuhum bima kasabu da yana kama kafirai saboda abinda sun ka aikata la ajalahum al'azab wannan koda musulmi yake kamawa ga abinda suka aikata wa ba abin kowa la'ajalahum al'azab da ya gabata musu azaba fiha cikin duniya ballahu maw'idun a'a suna da mako suna da wani lokaci da an ka kayyade wa huwa yawmul qiyama lan yajidu min duni maw'ila wanda yake ba su samu abin nan makarkata da gare shi wato an aje sai wannan lokaci ya zo wa tilkal qura wa tilkal qura alaknahum lam ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم mawu'ida to watilkal alqura waɗancan garuruwa waɗanda gashi an ce ku wadancan waɗancan garuruwan kafirai na farko yadda an halaka su kudiba ga sunan wato laraba sun san wuraren samudawa da abin da sauran wurare da an halaka ah, abin ka a'du wa samuda wa gairihima wato a na mun halaka su lamma zalamu lokacin da sun kai zalunci ko lima zalamu don zaluncin da sun kai waje ja'alna lima mahalikin ma'ida mun ka sanya lokaci ga halaka su da wata ilmi mahalikin wato halaka su a li halakin ga halaka su wa a bil lammi yi li muhliki mu ga mai halaka su wato kenan mala'ikin da za a sa ya zo ya halaka su mun ka sanya mun ka sanya musu lokaci ay mau'idan wakatan lokaci maluma sananne ne la yastakhiruna anhu sa'atan wala yastaqdimun lokacin da an kaida yade musu ba su jinkiri ba su dakatawa kuma ba su eh, eh, ba su ba halaka su gabanin shi wa faliyatabiru bihim su diba domin su abin nan su wasu da su wala ya ga tarubi tafi da azabi kada su rudu don an jinkirta azaba an hun daga barin su

walamma zakara Allahu ta jadalil insan lokacin da Allah ya ambaci yawan jayayya mutum ga kan liyub ilal haka don ya bata gaskiya don kullum wata abin nan mutum kokari yake bata gaskiya don ya yi aiki da ƙarya wa anna takabbiran nas wa anna takabburan nas mana aku min al imani kuma girman kan mutane shi ya hana su imani ko sun ga gaskiya sai su kiyarta ta yi musulunta ta wa mu jere ta ce daga yana kake da ne unguwar kana son musulunci kai daga yana kake mutumin fara musulunci idan mutum ya yarda da shi sai ya sake wata ya yarda rayuwar shi ta da al'ada sai kuma abin da Allah ya ce ba yarda da wani kwanaki ne ma'anar la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba abin bautawa da gaskiya sai Allah bautar nan ba da ke yake so ba sai da Allah ya so don haka ya aiko manzon sai nuna abin da yake bauta ba gane ka saboda ka biyan abin da annabi ya tawo da shi ko me ba ku shi yake ce to ce la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka zama yau abin da ya shafi musulmi ya shafi ba yau abin da ya shafi ka shafi sauran musulmi ka yarda da wannan wato abin nan kiristanite eh, wata isa bawan allah ne kuma ah, abin nan manzon allah ne ah, kamar allah muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai ba shi ne na kashi ba wa shi da kansa yana cewa in ba faɗa yanzu ku bi shi zai faɗi abin da ba zan yi faɗa ba

Eh? Eh. ga wani musulunta ne daga da musulunci idan ya musulunta komi da zai sai kamar ya ce kuma ya yarda da abin da Muhammad ya kawo da shi da shi duka ko da aikin soja ne duka kamar Allah

Eh, mana'ahum anil imani kuma girman kan mutane shine ya hana su imani wa rusul ma ursilu illa bit tabshir wal inzar kuma manzanni ba aiko su ba ce don su yi bushara ga wanda ya bi su da aljanna kuma da gargadi ga wanda ya ki bin abin da suka taho da shi da wuta har dafa kissata Musa ma hadir sai ya taho da kissa Musa tare da halin li munasabati don ta dace nan a nuna kenan addini babu girman kai na ƙasa na is tambayar na sama hiya anna rusul da'iman yamtathiluna da amrin laya da'iman manzanni suna biyan umarnin Allah wala ya takabbaru na ba su yin girman kai fa qala yace qala musa yace huwa ibnu imran min sibti lawaya cikin abin nan gidan lawaya eh, ibn yaqub ibn ibrahim al khalil domin ga gidan su annaba sun kahiyawa wa qad amarahu Allah ta'ala an yadhhaba ila abdin min ibadillah Allah ya umarce shi ta ga wani bawa daga cikin bayan Allah bi majma'il baharain li ta'allam min kun ga wato bayan yana shugaban mutanensa shine manzon zamani amma duk da haka an kace ta ka koyo ilmi bai ce a'a ba kun gane ko to wannan shi ya daraja ilimi kuma wata shi ya nuna kenan annaba ba su da girman kai da wa alaikum assalam yawa to kamar kuma ba kuma dan adam sun ce to ga da kuma na kuma wato da ya da wannan tsari ya ka shawara da zata a kan kuma kuma cewa a da ba zai da da amma da duka shi ne samun kowar wannan wato bai kamata mu yi kowar a gaskiyar an haku mai da jan wa yau da kuma cewa da biya sun yi kafin shan wanda kuma rana gaba irin a yau a yau ko a yau da kowa da fada aka shi kawai mara da shi da kuma kawai da kuma da kuma da bai kamata mu yi shi da ana mutu zai zama mutum ne wanda ya kamata a bar wannan abubuwa da aiki shi mai tsanani to ya hankali eh, ya hankali kaga yanzu wannan ya ba ku dama ku ta ta bincike in ba motsa mutane ba ba su bincike harka addini haka take a su falkar abin kamar ya tafi ga iska eh. to ya hankali wato Musa barakallahu ta'ala an yazhaba ila abdin min Allah bi majma'il bahrain wato wurin da teku biyu sun ka hadu li ya ta'allam minhu dan ya koyi ilmi daga gare shi ai wato lifata tawil khudimu shine mai hidima wa ya'khudhu minhu al-ilma kuma yana karbar ilmi daga gare shi sai ya ce ma yaron la abrab ni ba zan gushe ba zan yi ta tafiya hatta abluga majma'al bahrain wadanne wa da rum